بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصو صورة رمو لكما أكلم شوانا الكفاتية البياني دون درسي كيزو مخدقا وتلتجن حسبتنا gombe muna muku barka da zuwa yau ashirin ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441 kuma muna cikin suratul araf mun kare abin da ya shafi aya ta 171 wadda wasu malamai suke cewa a cikin suratu ali imran wannan a cikin araf wannan ayar ita ce kusan ta ƙarshe a kan kistar annabi musa alaihissalam za mu ɗora yanzu a kan ayata 172 wa izi aka zarar duka min bani adama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نعم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم Afadu ni kuna bi ma fa'ala ni mu rufi lori. Wa ka za a ni kanu fasi lori a ya ya ruji a wuri. Tabaraka ya ce wa izi a ka zara buka ka tuna lokacin da Ubangijin ka ya yi yari ka? Ni ba Adama daga ‘ya’yan Adam’. min zuhurihim daga bayansu ya riƙe zurriyatahum wato zurriyarsu wa ashhadahum ya shaidar ala anfusihim suka shaida wato suka shaidar masa bisa karan kawunansu a lokacin da Allah ya ce alastu da rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalubala suka ce na'am kai ne ya Allah shahidina mun shaida ubangiji ya ce an ta ƙulu yau malkiyamati don kada ku faɗa a ranar tashin alkiyama inna kunna an haza zafiri ce mu mun daga wannan au ta ƙulu ko kuma ku ɗora cewa ma ina ma ashiraka a ba'una min kabul a yi iyayenmu kafin mu sun haɗa allah da wani A kunna zurriyatan min ba'dihim kuma mu mun kasance wata jama'a ce mai bibiya a guraben bayan sun tafi a fatuhulikuna bi man fa'alal mubtilun za ka halakar da mu da abin da mabarnata suke aikatawa wa kazalika Allah yace haka nan nufassilu al-ayati muke rarrabewa da ayoyinmu wala allahum yarji'una ko cewa su za su dawo zuwa gare mu wannan aya ana magana ta koma tun wato farkon halittar mutane kamar yadda malam zai bayyana a nan ya ce allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari ne annahu istakharaja zurriyata bani adam allah ya fito da zurriya wato ta 'ya'yan adam allah ya fitar da wannan zurriya ta 'ya'yan adam 'ya'yanka ana iya kiranka zurriyarka da su an gane sannan gidanka za a iya Kiransa da zuriyar kiransu da zuriyarka ce da haka lokacin da Allah ya fitar da 'ya'yan annabi Adam min aslabihim daga tsatsonsu to wannan shi sa aka samu cewa wasu su ce maka tsatson wato 'ya'yan annabi Adam daga cikin tsatson jikinsu aka fita to amma kuma sai Allah ya rinka kawo damiri na mutane da yawa ba nasa shi kaɗai ba ne in ka ce muna cikin tsatson annabi adam allah ya fitar da mu ya yi magana da mu to sai aga kuma ba lafazin ƙur'ani ba haka yake magana lafazin ƙur'ani ko yana magana ubangijinku ya riƙa daga 'ya'yan adam daga zuriyarsu to in zuriyarsu ne ka gaba shi kaɗai ba ne kenan ba annabi adam ne kaɗai ba ne to amma kuma duk yarin rinjayen magana abin da ake shi ne dukkanmu nan kafin halittar mu gaba ɗaya mu fito wannan duniyar kamar Allah ya halitta mu cikin alamu zarra tun farko sai aka dunkule mu aka cusa cikin annabi adam to sai Allah yake magana da mu a wancan halin ya tambaye mu yana cewa ba ni ne ubangijin kuma mahalici dukkanmu muka ce eh kai ne ubangijin sai Allah ya ce to nayi wannan saboda kada daga baya kun mutu kun dawo wani ya ce mun ai kawai ya samu iyayensa ne suna shirka shi ma yi tun da yanzu kana tsatson ma ba a ba baka fito duniya ba ka gaya ma Allah cewa Allah shi ne guda ɗaya alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku wanda za ku bauta duk muka taru muka ce eh to sai Allah ya ce nayi wannan saboda kada wani ku ya dawo lahira mu kama shi ya ce ai iyayensa ya gani suna shirka shi ma yake ko ba ku gane magana ba to amma kaga damin babi aula a ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zahrihi ba min zuhurihim ba don zuhurihim jam'i ne na mutane da yawa to amma sai Allah ya ce min zuhurihim da ya kamata a ce min zahrihi wato daga bayansa ba a riƙe wannan alkawarin ba kuna tsatson domin tsatson halitta a ina yake tsatson halitta inda yake fitowa ƙashin baya ko daga nan yake fitowa ko to kaga da sai a ce a kaza rabbuka min bani adama wato ubangijinka ya riƙe alkawari daga 'ya'yan annabi adam ko a lokacin da min zahari suke cikin tsakon bayan annabi adam shi kansa to amma da aka zo kan annabi adam ne sai aka ce min zuhuri daga tsakon su annabi adam to annabi adam su su nawa ne ina ga kan ba ku gane magana ba yawa sannan aka kuma cewa zurriyatahum ba zurriyatihi ba zurriyarsu to wa ashhadahum wannan zai dauki jam'i saboda dama mu ake magana mu ne muka shaidantar da cewa Allah ɗaya ne kaga zuriyar tana da yawa kenan ko alastu bi rabbikum to wannan shi ne dan rikitarwar da ya samu abin nan da yawa za ka ji ana magana cewa kafin mu zo wannan duniya Allah ya yi mu muna tsotson annabi Adam to wannan kaga duk an yarda ana ta faɗin sa to amma in an zo maganar tsotson sai a ce tsotson su tsatsar su zuwa shi annabi adamu dawa a ai ba zuwa nan fagen ba ai ba zo magana matar shi ba annabi adam din kadai ake magana ba a zo kan matarsa ba tun da tsatson halittar ai ana maganar tasa ce shi annabi adam ba a zo maganar tsatson matar shi ba yauwa to shi sa anan malamai suka ce yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari cewa shi ubangiji istakhraja zurriyata bani adam ya fitar da zurriyar annabi adam min aslabihim daga tsotsonsu tsatsonsuwa su yayin adam ne ba shi annabi adam kaɗai ba tsatson ƴaƴan annabi adam yanzu misali idan an ga 'ya'yanka ko sai a ce zuriyar su wane ne ba za a ce zuriyar wane ba ne ko zuriyar su wane ne kuma su wane su din ne kawai zai zo a su amma wane mutum ɗaya za a ambata ko wane mutum ɗaya ne amma su din ne zai fito da jam'in mutane misali a ce ga 'ya'yan malam haruna da matansa sai a ce zurriyar su malam haruna ne to malam haruna shi kadai ne amma zurriyar su kuma ba shi kadai bane to kamar haka magana take don haka kada ka rude kenan ko ya zamanto cewa in an yi magana ma da cewa wannan to ana nufin abu guda ne shahidi na ala anfusihim suna masu shaida a bisa karan kansu annallaha rabbahu suka shaida ma Allah cewa Allah shine ubangijinsu mana ne abin bautarsu wa malikuhum kuma shine mamallakin su wa annahu kuma suka sake shaidar cewa la ilaha illa huwa babu a wani abin bautawa da gaskiya sai shi to kaga kenan yanzu um, sun hada abubuwa nawa uku abu na daya wato Allah shi ne ubangiji wanda zai baka tarbiya ya rene ka ya girman da kai ka shaida wannan tun baka zo duniya ba abu na biyu ka tabbatar ma ubangiji ka ba da shaida cewa shi ubangiji shine maliku naka ko abu na uku shine la ilaha illahu ka shaida babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah wannan ayar tana kama da abin da ya zo a cikin suratun nas kul a'udhu bi rabbi kaga rabbu ya fito rabbun nas ko sai malikin nas ya zama cewa mamallakin mutane shine malik nas sai ila la ilaha illallah kenan shi yasa anan ma yace shahidina ala anfusihim sun shaida a karan kawunan su tun wancan farkon zarra din cewa annallahu rabbuhum wato Allah rabbuhum shine ubangijinsu kaga rabbun nas ya zo kenan ko sai wa maliku mamallakinsu to sai malikin nas ya shigo sai kuma cewa wa annahu la ilaha illa huwa sai ilahin nas ya shigo so kenan waɗannan abubuwa guda uku su ne malamai suke ga ganin cewa dole bawa sai ya taka waɗannan matakan yake iya samun cin nasara a wajen ubangiji wato dole ka yadda da rabbi lafazin rabbu shine mai reno ko mahaifiyarka ta baka nono ka sha ba ita ce mai reno ba wanda yake reno shine Allah domin ma'anar rabbu anan shine allazi yurabbi wanda ke girmar da mutum ya girmar da shi ya bunƙasar da shi an gane su a wannan matakin da ake ka a bunƙasar da kai a girmar da kai ba abin da shi mai ranar ya sa maka Shi ne Allah bai sa maka komai ba kana yaro kana shan nono bai ce kai sallah ba kana yaro kana shan nono bai ce kai azumi ba kana yaro kana shan nono bai ce kai aikin haji ba bai ce kai zakka ba rabbu ne kawai shi renon ka yake yana girman da kai yana girman da kai matakin rabbu kamar yadda uwa a wannan lokacin in ka mata kashi ko ka mata fitsari ko ka mata ihu kai ta kuka yana da wahala ta daga hadu ta buge ka kana jariri so shi ma ubangiji a wancan halin haka yake duk abin da kake ba ruwansa da kai duk abin da za ka yi ba ruwansa da kai ba zai ce maka yi sallah ba ba zai ce ma kuma zai rubuta maka zunubi ba ba zai ce zai maka komai ba a reno ake kamar yadda uwa take rauni ba duka ba zagi haka ubangiji kawai yake girman da kai lokacin fada uwa ta kai matsayin yanzu ta yaye yaro an gane to za a fara masa barazana da wasu abubuwa ko saboda a yanzu kan uwa za ta nuna mallaka amma da yaron ne yake mallake da ita yaron ne yake abin da ya ga dama yanzu idan ya kai shekara uku ko hudu ko biyar ko shida to lafazin mallaka ya wuce lokacin da ake ce masa ko ya bari ko kuma ga bulala ko ya bari ko kuma in ba haka ba ga bulala to a wannan hali rabbu yake na fata an ya fita daga rabbu a wajen uwa ya dawo malik uwa ta mallake shi don haka yanzu za ta sarrafa shi tunda mallakar ta ce kuma ya girma lokacin da za ta masa lokacin da zai masa duk abin da yake so ya wuce yanzu ko ka bi ko kuma ba haka ba za a maka bulala to haka mutum yana yaro ya zamanto ubangiji ne rabbu dinsa yana renonsa yana komai duk abin da zai sai ta barka tafiya in yaga kayan wani ya ci ma Allah ba zai ce yana da zunubi ba don yana yaro <laughs> a gane ba wata doka a kansa to da zarar ya kuma kai matsayin malik to Allah zai fara ajiye maka dokoki ko ka yi kaza ko za a sa maka doka shi da ilahu zai shigo abin bauta a wani lokacin zai ce to ka yi kaza za mu rufe masa kofa ko kusa ne ko in ya zo latti kuma yana waya yauwa ku rufe saboda haka a wannan hmm, a wannan lokacin ba <laughs> a wannan kafin ofisa shi kwamani yake jira a wannan lokacin da ya zamanto ilahu ya zamanto ilahun to shi kenan yanzu Allah zai kafa masa dokoki da ka'idoji a rayuwa to a wannan lokacin idan bai bi dokoki ba to shi ne zai gamu da bulalar ubangiji ita ce azaba ko kuma in ya bi dokoki a kyautata masa rayuwarsa a mai da shi gidan aljanna to a wancan lokacin ubangiji ya yi wa mutane ce alastu bi rabbikum saboda dama tun kana dan kankani tun farkon zarra an halicce ka da fitira ta ka zamanto akwai Allah a zuciyarka akan wannan Allah ya halicce ka shi yasa ya jera waɗannan abubuwa guda biyu wa iz akhadha rabbuka ko guda uku ka tuna lokacin da ubangijinka ya rika daga annabi adam daga 'ya'yan annabi adam a lokacin da suke tsatson bayansa da zurriyarsu da za su biyo baya suka ba da shaidar cewa a karan kansu Allah ya tambaye su alastu da rabbikum ba ni ne mai renonku ba ubangijinku kalu bala suka ce na'am kai ne shi na nan ya ce ai shahidi na ala sun ba da shaida a kansu annallaha rabbuhum cewa Allah shine ubangijinsu wa malikuhum kuma Allah shine mamallakinsu wa annahu la ilaha kuma cewa shi Allah ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi kama annahu ta'ala kamar yadda shi Allah fatarahum ala zalik akan haka Allah ya kagi dan adam wa alai ya dora halitta ko dabi'ar halittarsa akan haka wato tun da Allah ya halicci dan adam bai halitta shi da tsofa ne na kafirci ba ko kaga mutum ya zama kafiri a duniya asalin tushensa ba haka Allah ya shi Allah ya yi shi ne a matsayin musulmi mai miƙa wuya mai bin dokar Allah fatarahum ala zalik Allah ya kage su akan haka za mu ga nassin Qur'ani zai zo tabbatar da wannan wajabalahum alaihi ya halitta dabi'ar su akan komawa ga Allah shi za ubangiji ya ce fa'aƙin ya muhammad ka tsaya cir tsotsar a inda muka tsaye da kai waje haka ka tsayar da fiskarka gawa lildini hanifa ga wannan addini da ya zamanto bai karkata ga komai ba sai zuwa ga Allah wannan ita ce fitratallah ita ce halittar da Allah ya halice ka akanta kuma ita ce allati fataran nasa alaiha akanta ne Allah ya kage mutane wato ɗayanta Allah haka Allah ya mutane Allah bai yi wani kafiri cewa wai gashi kawai an yi shi dama an zuba masa sofanin kafirci dama haka aka yi an yi shi asalinsa ne mai komawa zuwa ga Allah sai Allah kuma yace la tabdila li khalqillah ba wanda yake canza ta haka nake yin mutane haka na yi su fi sai aini ya zo a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an abi hurairata daga aba huraira radiyallahu anhu Allah yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace kullu maulud dukkan abin haifuwa yuladu alal fitra an haife shi ne akan addini wa fi riwayatin wata riwaya yuladu ala hadhihi al wato an haife shi ne akan wannan millar addinin ta komawa ga Allah ɗaya shi annabi ya ce fa abawahu sai iyayensa hauwidanihi su ne da shi ba yahudi yanzu duwar da ya zama kafiri laifin waye da gaske ta wa ko kuma su mai da shi ba na tsari ko wayu majisanihi ko kuma su mai da shi ba majuse pagan maras addini wato sai su mai da shi kama tawalladal bahima an gane kamar yadda dabba take haifuwar ɗanta akan wancan ɗabi'ar tata dabba ta haifi halittar abin nan ɗanta akan ɗabi'ar da ita ma take tafiya an gane saboda haka ita dabbar da ta haifa watakila ma in ba su a baɗanta ne barbare ta aka haifi wannan ɗan ko? to idan mutum ya haifi 'ya'ya suka zo duniya in ba a samu tarbiyya ba iyaye ba su tsaya ba to haka wannan halittar ta fitara wadda aka halitce ka akan addini sai iyayenka su sake sai a mantar da kai komai sai a ɗaiɗe su kullum duniya sai a ɗora ka a kai sai a ce maka kafirci shi ya kamata ka yi shi kenan sai ka karɓa an gane ka barbari kanuwar ka watakila sai a ce haka ne sai ka tafi in an samu masu yin wannan sai mutum ya koma irin yadda dabba take kwafar uwarta to shi ma ɗan adam sai ya dawo yana kwafan uwarsa saboda tasirin da uwa take ko uba na ba zai iya canzuwa ba saboda an haife ka baka da wayo baka da hankali akwai abubuwan da ba sa aiki a jikinka sai bayan ka fito duniya ka baya aiki yadda ya kamata sai bayan ka fito duniya an halitta maka shi zuciyarka ba ta tunani lokacin da ka zo duniya sai bayan ka fara girma take tunani idanuwanka ba sa gani lokacin da ka zo duniya sai bayan ka fara girma suke gani so farkon wanda ka fara bude idanu ka gani sai mutum ya tashi ya ga uwarsa tsirara take yawo to zai kwafa an gane sai mutum ya tashi ya ga ubansa kafirci yake to zai kwafa waccan millar da aka halitta ta a kanka wadda aka halitta ta a kanka da baka samu uwa da za ta ce yi sallah ba baka samu uwa da za ta ce ka bi Allah ba baka samu uwar da za ka ce wato ga abin da ya kamata kai ba sai mutum ya samu uwa wacce take sujada a gaban gunki to zai kwafa wannan tabbas ne sai mutum ya samu uban da yake sujada a gaban gunki zai kwafa sai mutumin da ya samu uba yana shan giya zai sha wannan abin da duk aka samu iyaye suna yi to idan ka fada iyayenka al'adar yahudu suke sai ka zama ba yahudi idan ka fada iyayenka nasaranci suke sai ka zama ba nasari idan ka fada iyayenka suka zama to majusawa ba su da addini sai kama ka zama ba ka da addini pagan in kuma Allah ya sa ka shiga hannun masu addini to sai ka tashi da fitirar ka ta asali ba kaucewa to shine wannan ubangiji yake cewa ai annabi yake cewa dukkan abin haifuwa da waccar tsarin ɗabi'ar komawa ga Allah aka yi shi yuladu alal fitra an haife shi ne akan addini to shi yasa yanzu idan ɗa ya lalace laifin wa ya kamata a gani laifin iyaye don haka shi za ibn al-qayyim ya ce 90% ko 95% duk ɗan da ya lalace a duniya laifin iyayen zai su suka bar shi yau da aka yanzu duk in ka jirga gari ka ga lalatattun 'ya'ya kawai ka ce ubanka ne mai da shi haka ko shakku babu ko uwarsa ce ta mai da shi haka uwarsa ce ta mai da shi haka ko ubansa ko kuma dukkan su haduwa suka suka yi watsi da shi ya zama banza amma in an tsaya a kansa to zai zama mutumin kirki saboda fitirar asali an halitta shi akan addini haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna al qayyim yace yin ci wani abu na fasantar sun lalacewa daga iyaye ai kaga qur'ani ma da yazo cewa yayi ya ayyuhal ladzina amanu ku an anfusakum wa ahlikum nar ya ku mutane masu imani ku tseratar da kanku ko kawunan ku ku tseratar da su daga wuta ku an fusakun wa ahlikum yace iyalanku ai iyalanku sune zuriyar taku wa qudu annas wal hijara kaga kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa cewa tarbiya da tsayar da tseratar da yaya daga wuta yana kan ubanninsu fa fi sahihi muslim an iyas bin himar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu Allah wannan hadisul qudsi ne wato Allah yake magana a cikin wannan hadisin yake cewa inni khalaqtu ibadi yace ni ubangiji na halitta bayina hunafa dukkan su masu ɗayan tani ne haka na halicce su na halitta bayina hunafa'a masu karkacewa daga shirka da ni masu komawa ga yin ɗayan tani haka na halicce su faja'atuhum shayatin sai shaydanu suka zo musu dole ne shayadinun nan sai sun zama aljanu ko mutane ma suna iya zama tuwa shayadin shayatinul insu wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura saboda haka mutun zai iya zama tuwa shaydan faja'atuhum shayatin sai shaydanu suka zo musu hum an dinihim sai suka karkatar da su daga barin addininsu an gane wa harramat alaihim suka haramta a kansu ma a halaltu lahum abinda na halatta musu to kaji yadda Allah ya mutane wato asali ya gina mutanensa bayinsa akan ɗayanta Allah amma in an zo wannan duniyar aka rayu to shikenan sai wannan abun su zo su yi wato kenan wannan yana nuna mana cewa Allah ya halicci mutane akan ɗayan tashi amma idan suka zo duniya sababi yana iya faruwa قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أخبرني السري بن يحيى أن الحسن بن أبي الحسن حدثهم عن الأسود عن السريع من بني سعد qala ghazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yace nayi yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama mun je yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yaki har hudu daban-daban aka je arba'u ghazawat ya kukuwa guda hudu قالت فتناول القوم ذرية بعد sai mutane suka samu wato sai mutane suka samu wasu yara an gane ba da ma katalul mukatalata bayan an kashe waɗanda aka kashe an fahimta sai aka samu wasu yara zurriyar anan yana nufin yara ƙanana aka samu wasu yara ƙanana bayan an kashe abinda aka kashe fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya iske manzo Allah cewa ba an zama wasu yara ba an kashe bayan an kashe iyayensu yara ne kanana sai aka kashe su fashtadda alaihi sai abin ya tsanani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai can annabi sai ya numfasa sai ya magana ma balu aqwamin yatanawaluna zurriya mai ya samu mutane suka kashe yan yara me yasa bai suka kashe yara kanana fa qala rajulun sai wani mutum a cikin mutanen ya rasulullah ya manzon Allah alaisu abna al-mushrikin su ba ayan kafirai bane sai yasa muka kashe su ayan kafirai ne kawai aka kashe su fakala sai annabi ya ce musu inna khiyarakum ai zababbun na kuma yanzu abna al na. su ma zama abin nan kwaye da yayan kafirai nan ko zababbun na kuma a yanzu su ba da hakan suke ala ya ce ku saurara Ina laysat nasmatun sai annabi ya ce ai babu wata halittar kwayar mani an gane tulad wadda za a haifa illa wulidat alal fitra sai an haife ta akan addini dan haka idan kaga jariri dan kafiri jariri to shi musulmi ne babu wani digon mani da za a halitta dan adam da shi face mu inji Allah mun halitta shi a matsayin musulmi sai dai iyayensa su mai da shi abin da suka mai da shi kuma hakan yake tafiya da haka shi yasa a sabanin da muka kawo ƴaƴan kafirai da suka mutu waɗanda ba su balaga ba ina ne makomarsu mafi rinjayar magana da shahara shi ne za su tafi aljanna sa kafiri shi bai taɓa yin sallah ba kuma zai tafi aljanna Allah ke. Ya ce ala ku saurara innaha yadda sha'anin yake laisat nasmatun babu wata ƙwayar maniyi da za a halitta dan adam ita ce nasma tulad da za a haifa illa wulidat alal fitra sai an haife ta akan addini amma ta zalu alaiha wato ba za ta gushe ba akan fitrar addini hatta yubina anha lisanuha wato har sai halin ta bayyanar da ita ko kuma halin iyayen ta bayyanar da ita fa abuwaha yuhawwidanuha ko dai iyayenta su mai da ita ba yahudiya hau yi nasira ne hako su mai da ita ba nasariya an gane sai hassan yake cewa wala kadi qala Allahu fi zai kafa hujja ne. ce hakika ai Allah ya faɗa a cikin littafinsa wa izi iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai kafa hujja da wannan aya ai tun muna tsatson annabi adam ubanmu Allah ya halitta mu akan addini kuma Allah da kudurarsa da ikonsa ya sa muka yi magana sannan muka ce shine Allah abin bauta shine mamallakin mu shine namu, mu shine abin bautar mu وقد رواه Ahmad an an إسماعيل bunu علي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري وأخرجه النسائي في سننه من حديث هشي عن يونس بن عبيد عن الحسن قال قال حدثنا الأسود بن سريع فذكروا tunda biyoci waɗanda aka ambata a can su ne kuma ana sai dai kawai walam ya zukur kaular hassanul basari bai faɗi maganar hassanul basari ba amma dai a da dama sun zo cewa akhadha zurriyata min sulbi adam alaihi salam Allah ya riki wannan zurriya daga tsakon annabi adam alaihi salam sannan suka tabbatar masa da cewa ubangijinsu shine Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa imamu ahmad ya raito da hadisin hajjaj yake cewa kala haddathana hajjaj kala haddathana shu'ba عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به za a gaya ma wani mutum a ranar tashin alkiyama yuqalu li rajulin za a gaya ma wani mutum min ahalin nari daga mutanen wuta za a tambaye shi ranar tashin alkiyama a ra'aita ka ba mu labari laukana laka da zai kasance a gare ka ma alal arabi abinda ke bayan kasa gaba ɗaya na dukiya duk gaba ɗaya ka bayar da shi a kunta muftadiyan bihi za ka bayar da shi don a farshe ka daga barin shiga azaba bai kulu na'am zai ce eh inda ina da shi duk zan bayar fa Kulu sai Allah baraka wa ta'ala ya ce kad aradtu minka ahwana min zalik ai na nemi abin da bai kai wannan ba wanda yafi komai sauki a wajen ka na nema baka bani ba yanzu a ce duk dukiyar bayan kasa zaka iya zuwa da ita ta za ka mallake ta da zai yi ba Allah zai ce masa na nemi abin da yafi wannan sauki tun kana raye a duniya baka ban kad akhastu alayka fi zahari adam na yi magana da kai na riƙe alkawari kana bayan annabi adam kana tsotson annabi adam abinda na nema a gurin ka nace Allah tu shirik bi shay'a kada ka hada ni da komai zan baka aljanna fa abaita sai ka ki illa an tushrika bi sai kawai kace shirka ba kai da ni to da yanzu duk abinda zaka zo da shi ba za a baka ba ba za a karbe shi ba a matsayin fansa ka shiga wuta ne kawai wannan hadisin akhrajahu fi sahihaini imam al-bukhari da imam muslim duk sun fitar da su daga hadisin shu'ba wani hadisin na daban hadisin akhar qala al-imam ahmad qala haddathana husayn ibn muhammad qala haddathana jarir yani ibn hazim an kulfum ibn jabr an sa'id ibn jubair an ibn abbas an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha akhadha al-mithaq Allah ya riƙe alkawari fi zahari Adam mutane suna bayan tsatson annabi Adam alaihi salam wato Allah ya riƙe wannan alkawari yayi magana da su yace musu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu suka ce kai ne shahidina mun shaida an taqulu yawmal qiyamah domin kada ku faɗa a ranar tashin kiyama ku ce inna kunna an haza gafilina mun murrafkana daga wannan alkawari kisa tun baka bar duniya ba Allah ya sa ka kai magana ka riki wannan alkawarin don kada ka zo ka rayu a duniya ka koma baka bauta ma Allah ba a tambaye ka kace kai baka sani ba wato yanzu Allah ya yanke wa mutane uzuri gaba daya kuma duk wanda ya hada Allah da wani ya je lahira to ubangiji zai kafa masa hujja da wannan zai ce maka ah, ai mun yi alkawari da kai don kada ma ka zo ka ce inna ma ashiraka aba'una ai iyayenmu ne suka yi shirka mu kuma sai muka bi su. to da kai da iyayen naka duk kun riga kun mun alkawari cewa ba za ku yi wannan abun ba sannan aka kai ku duniya aka fito da ku daga tsatson ku. to kaga yanzu dan adam me uzurinsa ba shi da uzuri sai yadda Allah tabaraka wa ta'ala yayi kuma shi Allah ya faɗi abin da duk wato ake son kai ya faɗi duk abin da Allah ya faɗi duk abin da ake so kamar yadda annabi yake cewa duk abin da zai kusanta ku ga aljanna na muku bayani duk abin da zai kuma nesanta ku daga barin wuta na fa muku bayani in ji Allah tabaraka wa ta'ala to irin wannan shine ayoyin da suka zo akan misali wa iz akhadha wa iz akhadna minan nabiyyina mithaqahum suna daga cikin ayoyin da suke fassara cewa ai Allah ya rika daga annabawa wato mi alƙawarin cewa alƙawarin shine ba wanda za ku bauta ba sai Allah irin su fa akin waje haka liddini hanifa ka juyar da fiskarka ka tsaya dan Allah wannan ita ce fitratallah ita ce halittar da Allah ya halitta mutane a kuma yace ba mai canza ta wannan shi ne irin haza nazirun minan nuzurin ula wannan mai gargadi ne daga cikin masu gargadi na farko duk irin waɗannan abubuwa Allah ta baraka wa ne shi za a ayar da muka wuce yake cewa wa ma waje da nali aka aktharihim min ahad mafi yawan mutanen duniya ba mutane su sun cika mana alkawari ba amma su mana alkawari tun ba su zo duniyar ba muka yi alkawari da su suna tsatson babansu suka ce mu kaɗai za su bauta suka ce ni kaɗai za su bi ba za su kafirce mun ba akan wannan hanyar haka muka yi alkawari da su amma Allah ya ce da aka turo su duniya sai ya zama wa ma wajadna li aktharihim min ahad da yawa na same su ba su cika alkawari ba wa in wajadna yace abinda ma na samu mafi yawan su aktharahum la fasiqi ce mafi yawan su fasikai ne inji Allah to wannan shine wanda Allah tabaaraka wa ta'ala bayan yayi wannan ya sa shaidi iri daban-daban a wasu ayoyi daga cikin su irin ayar da ta zo a cikin suratul tauba wanda Allah yake cewa ma kana ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr bai kamata ba ga mushrikai kafiran larabawa nan su raya masallaci mai alfarma bayan suna yi kansu shaida da kafirci sun watsar da duk alkawarin da muke da su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa innahu ala zalika la shahid shi ma Allah mai shaida ne akan wannan sun kafirce masa sannan Allah tabaraka wa ta'ala banda wannan ya ba wa mutane ni'ima iri daban-daban na ni'ima wanda suke nuna dalilin su masa bauta shi kadai domin ai banda wancan alkawarin da ka zo duniya ka ga rana waye fito da ita waye mahalicinta waye ke tafiyar da ita ai ya kamata ka ka ɗayanta mai wannan aikin kaga karan kanka da Allah ya maka ni'imomi iri daban-daban wanda in kana son ka kirga ni'imar Allah ma a kanka ba za ka iya ba wa atakum min kulli ma sa'altum da kuka roƙa kuma na ba ku duk abin da kuka roƙa Allah ya bayar an roƙi ruwan sama ya bayar an roƙi abinci ya bayar an roƙi kuɗi ya bayar an roƙi lafiya ya bayar an roƙi duk abubuwa ga sunan abubuwan da kai ka roƙa Allah baka ba za ka yi kirga su ba ni'imomi da ya maka iri daban-daban ba za ka iya kirga su ba idan ka tashi ma kirga su wata ni'imar sai ta zo ne wato kake kake iya maganinta wata ni'imar sai ta zo kake iya maganinta domin wata ni'imar babu ita ma a yankin da kake sai ka je wani guri za ka ganta yanzu ko abinci kala-kala sai ka shiga wata duniya za ka ga wani irin abincin kai bai zo maka ba ni'imar sai wanda Allah ya yi ta iri daban-daban shi yasa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuna son ku kididdige ni'imar Allah ba za ku iya ba dan adam ya kalli karan kansa kawai ya ga irin abin da Allah ya maka na halitta shi da yayi na sifofi da ya bashi na al'amura da ya bambanta shi da dabbobi na hali da ya bashi na girma da karamci da mutuntawa da ma sa shi abin tsoro akan wasu abubuwa da yake tsoron su, da kuma sallada shi akan wasu halittu yanzu irin yadda za ka kama raƙumi ka hako ka hawan dabba a yadda Allah yake sallada ka ya baka fawa a kansu ai ka da ƙarfin wannan duk ni'ima ce ta ubangiji ya fore maka dokar kawai da ya sa maka guda ɗaya ita ce kar ka haɗa ne da kowa kamun bauta ni kadai ka dawo ka karɓi ni'imar da duk baka tsammani da ka zo duniya iyayenka suka yi sakaci suka barka terere kai ta shiririta a duniya da sai ga mutum ya dawo yana son sai ya kokoyi dabba kai da aka daga ka girma kana da girma sosai to sai ka dawo ƙasa sai ga mutum ya fi kula da kare sama da ɗan adam wallahi ka ga mutum yana yi kare wanka ya yi kare wanka ya tace shi ya masa kum ya sa shi a mota kuma ya zama direban kare shi ke tuka karen ba karen nan yake shi karen yana kwance da lallagi da harshe ba abin da yake yana ta yake baki sai masa nama ya ce yanzu sai an ce maka kai wawa ne <laughs> sai wani ya ce ma kai wawa ne ai ba sai an gaya maka ba ya kamata ka ce maka kanka wawa ne wallahi ga dan adam makwabcinka bai ci ba amma ga shiriritar da kake aikatawa shi za irin su irin su waɗannan sai Allah ya ce kai wato waɗannan fa ula'ika kal an'ami waɗannan fa kamar dabbobi suke fa kai hum azal ai sun bi ma dabbobin bacewa ula'ika ta humul ghafiluna waɗannan su ake rafkanannu in kana neman rafkanannu a duniya to idan ka same su an gama waɗannan su ne rafkanannu in ji Allah haluhum shahidun alaihim halin su shine sun yi shaida akan su bi zalika la annahum qa'iluna zalik ba wai cewa sun faɗi haka ba a'a su shaida ne akan haka kani ka zan yana da bambanci a ce ka faɗi haka da kuma shaida ne akan haka don in ka ce kai shaida ne akan haka to ba a neman kuma ka faɗi haka amma in ka ce ka faɗi haka to za a iya cewa mai shaida amma in ka ce kai shaida ne to shi kenan ai ba a magana kuma a ce maka wai ka faɗa ne tun da ka yanzu shaida ne a kai don haka ma kenan da suka ce shahidna mun shaida to ba a buƙatar a ce ai ku kuka ce Allah ɗaya ne ba a ba buƙatar sai an tambaye su haka don wanda ya ce ya shaida haka to ba maganar kuma ya faɗi haka ake magana ya ma wuce haka an gane wa hadha ka qawlihi wannan ko yana nan kamar faɗin Allah da yace wa innahu ala zalika la shahid wannan ayar ta zo ne akan wasu halayya da dan adam Allah ya shi ya faɗe su na halin dan adam wal adiyati dhabha yace falmuriya ce qadha falmughira ce subha fa na bihi naqa fa na bihi jam'a innal insana li rabbih lakanu Allah yana da ai dan adam ga ubangijinsa mai tsananin tsaurin kai ne in Allah ya faɗa jayayya yake kanudun lakanut mai tsarorin mai inadanci ne mai tsaurin kai sai Allah ya ce wa innahu ala zalika la shahid shi ba shaida ne shi mai shaida ne akan wannan ba wai ma ya faɗa ba ne tukuna. ya yi kuma shi mai shaida ne a akai wannan hu ala zalika da shahid kama anna su'ala taratan yakunu bil qawl wato wani lokaci tambayar mutum takan zamanto da magana tambayarsa sai ya zamanto da magana Wa taratan yakunu bil hal wani lokaci za ka ga da hali ake tambaya ba da magana wani zai zai ce maka da Allah kaza da kaza da kaza da kaza a taimaka mu wani kuma yi zama zai magana ba kawai zama zai yi takumi haka to roƙo yake da hali kai da kanka za ka ce ya dai bai ma magana ba wallahi amma kai da kanka za ka fara halinsa kawai da ka gani za ka ce kai ya dai to shikenan sai ya ci gaba da bayani yanzu roƙonka yake da hali halin da yake so wani lokaci a roƙi Allah da magana wani lokaci hali ake nuna haka kawai suka fashe da kuka saboda ka yi tunanin ubangiji da irin azabobinsa da girmansa kai kadai a ɗaki kake kuka yanzu wannan kukan me yake nuna maka kana nuna ma Allah halin da kake ciki kuma abinda kake nema gafararsa kake nema ko baka tambaye shi ba gafara kake nema saboda na nadama kake hali ne kake roƙon Allah da irin to haka dan adam a duniya sama ma yakan fito da irin wani hali wanda yake nuna abin shi za Allah ce wa atakum mun baku min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuka roki Allah ya baku shi na magana ko na hali duk Allah ya bayar قالوا ومما يدل على أن المراد بهذا هذا an ja'ala Allah an ja'ala hadha al hujjatan alayhi wato abin da yake nunawa shine shaidar da suka bayar ita ne ta ba mu Allah hujja a kansu wato idan suka zamanto sun yi shirka su da kansu suka shaida sun yi shirka kan gane in kuma sun tsayanta Allah su da kansu haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna falau kana qad waqa'a hadha kama qala min qa'il lakana kullu ahadin yazkuruhu liyakuna hujjatun alai haka kenan ko da yaushe halinka yana nuna irin yadda kake a wajen ubangiji tabaraka wato ala. shi za Allah ya ce an taqulu inna kunna an hadha ghafilin mana Allah ta kada ku ce ma Allah gobe kiyama ku marabtana ne akan wannan ku kun kasance daga barin ɗayan ta Allah marabtana ne aw taqulu ko kuma ku zo ku rinka kafa ma Allah hujja innama ashraka aba'una cewa wato iyayenmu sun yi shirka dan haka mu ma zamu bi kurabun su to duk wanda ya je lahira da wannan bai da uzuri Allah ya riga ya gama domin kai da kanka ka shaida ka dauko alƙawarin ɗayan ta Allah da bauta masa shi kadai ba za ka kafirce ma Allah ba za ka bauta ma Allah shi kadai wannan alƙawarin da shi ka zo duniya ke zama za ka ga hadisin tsofaffi ba hadisin annabi ba hadisin tsofaffi suna faɗa wai duk yaro in ya fito duniya hannunsa a dunkule wai wancan alkawari ne eh, alkawari ne wai ya dunkule wai ba iya miƙe hannayensa wannan hadisin tsofaffi ne ba inda aka ruwaito shi daga wani sanadi ingantacci an gane saboda haka Allah tabaraka wata'ala ya yanke ma dukkan mutane uzuri ana kamar nan ya kamata mu ajiye za mu shiga doguwar ayar watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi saboda haka za mu aje anan insha Allah sai haduwa ta gobe za mu dora akan wannan labarin wadda ake cewa ko bil amane ko bil'amu dan ba'ura ko kamar ana cewa sarkin karatu ne shi ko sarki man yawa to za mu ga yadda Allah zai yi da bil'ama gobe a cikin karatu ne za mu insha Allah don za mu aje insha Allah ku sai haɗuwa ta gaba muna tawassuli kuma muna addu'a muna roƙonka ya Allah muna tuba gare ka muna furuci da laifukanmu Allah muna roƙonka ka ɗauke korona a duniya Allah ka rasar da korona a duniya Allah ka ɗauke ta a duniya ka dawo da mu masallatayyarmu da wuraren neman abincinmu da sauran ayyuka ubangiji marasa shi ka ba su waɗanda suke kaiwa azumi ba su samun abin buɗe baki Allah ka ba su Allah ka kawo musu hanya Allah ka kawo musu mafita marasa lafiya da ba su da lafiya a gida suke ko a asibiti muna roƙon Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka ba su lafiya ubangiji mata masu ciki ka sauke su lafiya ka sa su abinda za su haifa ya zamanto mai amfani Allah ka tsare mu da tsaronka wannan jihar muna rokonka, ya Allah ka sa mata albarka ubangiji ka buɗe mata hanyoyin arziki da albarka ka yassara mata al'amura ya Allah ka cire tsanani daga ciki dukkan matsaloli a tsare su a cire su ya Allah jagorori da shugabanni muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su ikon yin jagoranci cikin adalci Allah ka sa tausayi a zukatansu Allah ka yassara musu al'amura ubangiji ka biya mana bukatunmu gaba ɗayan mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta subhanaka لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته